This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan amuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 21 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. Ibrahim sojojin Amurka sun kira wani taron da ake sa ran kasashen Afirka talatin za su samu wakilcin hafsoshin tsaron su a Botswana da zimmar warware matsalar tsaron da ta dabaibai nahiyar. dakarun isra'ila sun zafafa hare su a fadin zirin gaza yayin da ake ci gaba da gwamza fada sannan ukraine ta kai hare jirage mara matuka da suka auna matatun man rasha To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji halin da ake ciki zuwa yau juma'a game da takaddamar sarautar Kano inda wasu 'yan kasar wato jihar ke cewa. duk wannan abun ba shi ne a gabanmu ba. babban abin da yake gaban ga yanayin yadda tsadar rayuwa ake cikinta kuma sannan indo suna ta rigima a tsakaninsu za kuma a ji cewa gwamnatin jamhuriyar niger ta soke kwangilar harkokin ma'adanin uranium da kamfanin orano na kasar faransa shi kuma kamfanin ya ce zai maka niger kotu duka kasashe na duniya masu bukatar nukiliya ko su wane ne ma in suna son hulɗa da mu su zo in su sai shi da daraja a da musu amma kasa hidima a ba 'yan ƙasa aiki To kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari wanda yau Mustapha Nasir Batsari ke gabatarwa inda yau shirin ya bakunci garin Kambi na karamar hukumar Moro a jihar Kwara Najeriya. za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyi masu saurare amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Hafsoshin tsaron kasashen Afirka talatin ne ake sa ran za su halarci wani taron soji na wuni biyu a Botswana makon gobe inda za su tattauna a kan kalubalolin tsaro da zaman lafiyar nahiyar rundunar dakarun amurka na afirka ko kuma africom a takaice ne ta shirya taron wato taron tsaron wanda shine karin farko da zai gudana a afirka tun bayan babban taron na farko a shekarar 2017 ofishin jakadancin amurka da ke gabron ya fitar da wata sanarwar da ke cewa amurka za ta karbi bakoncin taron da haɗin gwiwar manyan jami'an tsaro daga faɗin afirka a botswana zuwa makon gobe manyan masu gabatar da kasidai da masu tattaunawa sun hada da manyan jami'an fararen hula da jami'an soji bisa bayanan laftanar kwamanda bobby dixon mai magana da yawun rundunar ta africom the aim to tackle the pressing security on the African continent and Bobby Dixon ya ce manufar taron ita ce don tunkarar matsalolin tsaron da suka addabi nahiyar da kuma lalubo hanyoyin aiki tare don tabbatar da cewa Afirka ta zauna lami lafiya. daga yunkurin shawo kan matsalolin ta'addanci zuwa barazanar kutse ta yanar gizo da ayyukan tabbatar da zaman lafiya wannan taron zai taɓo duk waɗannan batutuwan. za a samu bayanai daga masana da shugabannin sojoji a kan dabaru da hanyoyin kulla dangantakar da za su karfafa samar da dunkulallen tsaron afirka wannan ya wuci taro kawai wata muhimmiyar hanya ce da za ta kai ga tabbatar da tsaron nahiyar afirka baki daya wato africom ta ce taron zai dora akan nasarar da tarukan baya suka cimma taron na bara wanda ya gudana a babban birnin kasar italiya rome ya samu halarcin wakilai daga kasashe 43 dakarun isra'ila sun yi talugudan wuta a rafa da sauran yankuna a fadin zirin gaza sannan sun yi aron gama na gaba da gaba da mayakan kungiyar musuluncin falastinu hamas kamar yadda mazauna da dakarun isra'ilar suka faɗa mazauna sun ce da alamu isra'ila tana yunkurin cika burinta na mamaye rafa baki ɗaya ne birnin da ke kudancin gaza da yake ta wato da yake fuskantar hare-haren isra'ila tun farkon watan mayu kasancewar isra'ila ta riga ta mamaye yammaci da arewacin birnin tankuna suna ta kutsawa yankin yammaci da arewacin birnin dakarun isra'ila sun yi ta kai hari daga jiragen sama tankoki da jiragen ruwa daga gabar teku lamarin da ya sanadiyar raba mutane da muhallansu a cikin birnin da wato da a ya kasance mafaka ga sama da mutane miliyan daya da suka rasa muhallansu waɗanda aka tursasawa da dama daga cikinsu su sake gudu jami'an lafiyar falasdini sun ce akalla falasdinawa goma sha biyu ne wasu hare-haren isra'ilar suka kashe yau juma'a ukraine ta faɗa yau juma'a cewa wasu hare-haren da ta kaddamar su yau sun auna matatun mai da dama da cibiyoyin soji a kudancin rasha wanda moscow ta ce ya yi sanadiyar kisar mutum guda rasha ta ce ta kakaɓo jirage mara matuka da goma 114 kif ta auna matatun man rasha da dama cikin 'yan watannin bayan nan tana mai cewa hakan ya dace kasancewar rasha tana dogaro da su ne ta samu kudaden da take daukan nauyin sojinta ita ma rasha ta kai munanan hare-haren da suka auna na'urorin samar da makamashin ukraine da dama sojojin ukraine sun ce sun kai hare-haren jirage mara matuka matatun mai a afiski ilski karnuzda da wato astrakhan sannan da wata cibiyar sadarwa da leƙen asiri da ke kudancin rasha To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu kanan dabu a Najeriya inda za a ji halin da ake ciki game da rikicin masarautar kanan Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Takaddamar dai ta ƙara zafafa ne a jiya tun bayan da babbar kotun tarayya ta bayyana wani kwarye-kwaryen hukunci dangane da rikicin masarautar na Kano. A hukuncin na jiya alkalin kotun mai shari'a Abdullahi Muhammad Liman ya bayyana cewa sa hannu akan dokar masarauta da sake naɗa sarki Muhammadu Sanusi da gwamna Abba Kabiru Yusuf ya yi a ranar 24 ga watan jiya dukkaninsu haramtattun ayyuka ne kuma kotun ta shafe su ba tare da ɓata lokaci ba sa'o'i kalilan bayan zartar da wannan hukunci na kotun tarayya ne sai gwamnatin jihar ta kano ta bakin kwamishinan shari'a barista haruna isa daidere ta sanar da cewa za ta rushe katangar gidan sarkin kano na nasarawa jiya GRA inda Alhaji Aminu Ado Bayero ke gudanar da harkokinsa na fada tun bayan barkewar wannan rikici. Gwamnatin ta kuma umarci kwamishinan 'yan sanda na jihar ta Kano ya fitar da Sarki Aminu daga fadar ta karfin tuwo ba tare da jinkiri ko bata lokaci ba. Jim kaɗan bayan bada wannan umarni ne wani lokaci bayan sallar isha'i a jiya aka girke motocin katafila a daura da fadar sarki Aminu Ado Bayero. Al'amarin da ke alamta cewa gwamnati ta shirya tsab domin aiwatar da wannan aiki. Sai dai har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto da rana ba a kai ga rushe katangar ba kuma daga bisani ma an sauya waɗancan motocin katafila matsuguni zuwa kusa da gidan gwamnatin Kano. a hannu guda kuma an ƙara yawan jami'an tsaro da ke ba da kariya ga fadar mai martaba sarki aminu ado bayero inda suka kulle wasu daga cikin hanyoyin da ke makwabtaka da fadar a ɗaya ɓangaren kuma tun ajiye ne aka ƙara yawan 'yan tauri da ke ba da kariya ga fadar sarki muhammadu sanusi na biyu inda yake gudanar da harkokinsa na fada Tini dai kanawa ke bayyana albarkacin bakinsu dangane da wannan hali na kikikaka da aka shiga kan sha'anin sarautar Kano. sunana ne a lokaku ni duk wannan abun ba shi ne a gaban mu ba babban abin da yake gaban mu ga yanayin yadda tsadar rayuwa ake cikinta kuma sannan indo suna ta rigima a tsakaninsu magaji abubakar duk masu hankali wani abubuwa ya dami su saboda wani rigimar da ake gaba ɗaya ba ta da amfani yana da kyau inda da yadda za a sulhu a sulhu ni a ra'ayina akan wannan masarauta kamata ya ce tun da gwamnatin socan ta sauke shi ta soke wannan tsohon sarki kamata su masu kyale su dora ra'ayinsu in ya so suka karbi gwamnati sai su masu dora ra'ayinsu. rahotanni sun tabbatar da cewa yayin da sarki muhammadu sanusi ya yi sallar jima'a a masallacin cikin gari bayan ya yi zaman fada shi kuwa sarki aminu ado bayero ya gudanar da sallar sa ne ta jima'a a masallacin da ke fadarsa ta nasarawa gra kuma a nan ne aka gudanar da zaman majalisar sarki na nemi ƙarin bayani daga kwamishinan yada labarai na kano baba halilu danti dangane da tsaikon da ake samu wajen aiwatar da umarnin gwamnati na rushe katangar gidan sarki aminu ado bayero amma ya ce kwamishinan shari'a ne ke da hurumin yin bayani a kai wanda shi kuma ban samu nasarar samunsa ba ta wayar tarho har zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto. ya a yanzu dai jama'a na tafiyar da harkokinsu na yau da kullum a birni da kewayen kano kamar yadda suka saba mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a gaida Mahmud ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Aisha da ci gaban labaran duniya. tun sama da shekaru biyu ne kasashen yamma suka yi ta yin kira ga koriya ta kudu da ta samar wa ukraine makamai kai tsaye suna jaddada cewa makaman koriya ta kudu za su yi tasiri matuka wajen tallafa wa kif ta kare kanta daga mamayar rasha. koriya ta kudu wacce ta kasance babbar mai kera makamai ta ki amsa kiran tana damuwa cewa samarwa ukraine makamai kai tsaye na iya tunzura rasha ta faɗaɗa dangantakar soji da koriya ta arewa wacce take neman taimakon makamin wato makaman zamani da za su tunkari seoul to da alamu kuma wannan tunanin na iya sauyawa a wannan makon rasha da koriya ta arewa sun sanar da kulla dangantakar tsaro shugaban rasha vladimir putin ya nuna alamar cewa yarjejeniyar za ta iya ba da dama wato damar samar da karin makamai ga pyongyang kulla dangantaka tsakanin koriya ta arewa da rasha ya baiwa masu sa ido da dama mamaki waɗanda suke zaton cewa buƙatar moscow da pyongyang na gajeren zango ne kawai matakin ya kuma fusata gwamnatin shugaban koriya ta kudu yun suk To a gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto da alamar dai a kokowar mallake harkokin uranium na jamhuriyar Nijar da kasashen Faransa da Rasha ke yi da juna. Kasar Rasha ta yi galaba zuwa yanzu. saboda gwamnatin mulkin sojan Nijar ta soke kwangilar kamfanin Orano na kasar Faransa. To sai dai kamfanin na Orano ya ce zai ruga kotu. Hamid Mahmud gare ka. A cikin wata sanarwa ce da gwamnatin Nijar ta fitar ta bayyana cewa ta soke lasisin gudanar da aikin kamfanin Orano mallakar kasar Faransa da ke yankin Imuraren na jihar Agares da ke arewacin Nijar. To sai dai a nasa bangare kamfanin Oranon a cikin wata sanarwar da ya fitar ya ce gwamnatin Nijar ta ɗauki matakin soke lasisin nasa ne duk kuwa da cewa ya soma gudanar da wasu ayyuka a filin haƙar makamashin na Uranium da ke arewacin ƙasar tun ranar 12 ga wannan watan bayan da ya cika dukkanin sharuɗan da mahukunta suka gina da ya masa Ilyasu Bubakar na kungiyar Rotab da ke sa ido kan makamashi a Nijar yabawa yayi da wannan matakin da gwamnatin Nijar ta ɗauka duba da tsawon lokacin da aka shafe da baiwa kamfanin lasisi amma kuma ba tare da yayi wani abin a zo a gani ba shekara da shekaru muke jira a yi shi sha kira da kwakwaran murya ga gwamnati a tabbatar da wannan hukumcin akwai dokoki da aka shata da ya kamata duk kowane kamfani ya zo zai haƙo ma'adanai ko kuma wani abu zai bin su kuma su dokokin sun ce idan aka baka akwai wa'adi da ya kamata kai wannan aiki wannan ne ta samo asali ne a shekara dubu biyu da tara tsakanin ƙasar niger da kamfanin orano a wannan lokacin ana ce mishi areva suka ɗauki alkawalin eh, dubu biyu da goma sha biyu za su fara wannan aiki a yau zan zancen da muke muku ba a yi ba wannan aiki kuma amma an gaya musu cikin dokokin Nijar ga kudurin da ya ce idan ba kai ba aiki lokaci ya kai a amshe wurin gare ka don mu a namu gani kawai zartar da hukuncin doka ne kamar tabbatar da doka ne aka yi. Tun dai bayan juyin mulki a shekarar bara ne sojoji suka sha alwashin sake nazarin yarjeniyoyin haƙar ma'adinai da aka baiwa kamfanonin kasashen ketare Ka haka ne suka yi wa kamfanin rin kwace lasisin sa a filin haƙar makamashi uranium kin idan oranan bai samu ci gaba da aikansa ba daga ranar 19 ga wannan watan to sai dai kungiyoyin fafutuka na ganin lokaci ya yi da gwamnatin Nijar za ta rika sayar da arzikinta a kasuwannin duniya lawal bube yana daga cikin masu wannan ra'ayin duka kasashe na duniya masu bukatar nukiliya ko su wane ne ma in suna son hulɗa da mu su zo in su sai shi da daraja a saida musu a ma ƙasa hidima a ba 'yan ƙasa aiki a tattala talakawa noma kiwo duka wani abu wanda yake kawo arziki cikin kasa a yi kamfanonuka a samu a hita daga cikin halin 'yan yaran bana ko da tamu tuni dai 'yan kasar Nijar suka soma tofa albarkacin bakunan su yayin da wasu ke ganin dacewar hakan wasu na ganin rashin dacewa wasu kuma na ganin abu hanyoyin tattaunawa. Bisa soke wannan lasisi ina ga yayi daidai kuma sai in ce an makara ma wurin soke saboda ba yau bai kamata a ce an soke abin ya dace fiye da yadda ake zato. Wannan mataki da aka ɗauka gaskiya bai yi ba mutane na ciki suna dan aiki a rage shomar cikin tahiya in aka zo aka koma har yanzu mu za mu koma ba a ba su dama a su nemi tattauna tsakanin su yadda za a yi a samu sasanci shekaru fiye da hamsin faransa ta kasance tana cin karanta bawo babbaka a nijar wajen bangaren haƙar ma'adinan uranium a arewacin ƙasar sai dai masana na alakanta matakin na soke lasisin kamfanin orano mallakar ƙasar faransa da sabuwar alakar da ke tsakanin ƙasashen nijar da rasha hamid mahmud muri amurka daga agadas jamhuriyar nijar to a gaida hamid yanzu kuma ga shirinmu na gaba da ɗan gari Jama'a, Assalamu alaikum, bar kama da sake saduwa a wannan shiri na da ɗan gari, shiri na haɗin gwiwa a tsakanin tashar gidan rediyon Prestige FM a birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger da kuma sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To shirin na wannan mako ya leƙa a garin Kambi ko kuma sabuwar Oloru ta ƙaramar hukumar Moro a jihar Kwaran Najeriya. Garin da kwata-kwata shekarunsa 27 a duniya. To za ku ji dalilin da yasa wannan gari ya shahara. Kuma mun samu sa'ar zantawa da sarkin wannan gari. Sunana da aka fi sani Muhammadu dahungu amma asalin sunana Muhammadu Mahazu ni ne sarkin Hausawa na nan garin Sabo Uluru. A takaice ba mu tarihin shi wannan gari. Tarihin wannan gari kamar yadda muka same shi tabbas da tsoho uluru ake sai hausawa suka yi kokari cewa suna son a ba su tasu area wanda su buɗa wani gari nasu na musamman shine suka zo wajen ala anguwa a wannan lokacin magaji ne su shi adda wannan kasar suka roƙe shi ya ce zai ba su sai aka ce to a ta wajen mai martaba sarki ilori a je wajen balugun balugun ya jagoranci zuwa gidan sarkin ilori aka tabbatar musu to a gwada musu aka zo na aka ɗiba musu aka su gwada inda suke so hmm. sai suka gwada da suka gwada kuma aka zaka aka ce an ba su to shine aka taso daga tsohon uluru aka dawo nan to yanzu gashi Allah dauka garin na'am to gashi kamar naji kamar suna biyu ke da garin nan a ce kambi a ce sabo uluru yaya lamarin yake ita uluru tsohuwa ga ta can gaban mu hmm. garin can eh. shi ne asalin uluru to nan ko kambi garin hausawa kenan a maganar yarbanci to shine aka ce mata sabo a kambi garin hausawa to yanzu garin nan ya kai kamar shekaru nawa da kafuwa eh insha Allah zai kai shekara 27 zuwa da takwas da kafuwa shi na'am to tunda aka kafa shi zuwa yanzu kamar sarki nawa ne aka yi a wannan gari an yi sarkin hausa alhaji idi amma ba an naɗo shi masarautar sarkin ilori ba shi nan magajin da ya bada wannan ƙasar shi ne ya naɗa shi aka yi shugaban balugun da aka dakatar da shi aka ba wani muhammadu mai leda riƙon ƙwarya har yi wasu shekaru shi ma lokaci ya aka yi zaɓen sarauta shi ne da ni ne na farko wanda sarkin ilori ya naɗa a nan ga zama sarki yanzu kai ne sarki na biyu kenan a takaice koko na farko na uku eh. yanzu kai ka shekara kamar nawa kana sarauta a wannan gari yanzu ina shigo shekara tara da jagorancin wannan gari insha Allah to wannan gari dai ga nan dai tubarkalla ya cika ya batse kuma gari ne a hausance a iya cewa na 'yan duniya yaya kake fama da shugabanci a wannan gari yadda nake fama da shugabanci alhamdulillah na gode ma Allah kai ma ka ganin mai ka ka isko da nake katakire da al'umma saboda site ɗinnan shida babu ɗan da babu a garin nan kowane akwai sha'ana kuma wanda aikin gwamnati ya kawo ba wanda ya to kuma karantarwa kowa ya katalo ya zaka nan ya zauna to na kafa dokoki waɗanda za su taimaka min da zaman lafiya a gari kuma shugabannin ƙasar nan sun goya min baya ta haka muka yi nasara nake samun zaman lafiya duk abin da ke kawo fitina mun dalike shi mun ce ba masu son shi irin a yi aure a ce za a yi dj dj nan bala'i ne za a sa tv bakin titi yaran gari ba su karatu suna wurin 'yan tutu suna wurin masu shayi suna kallon tv ba ruwansu da karatu sai na ce to a kwashi askin banza na ce babu kwabo da mashi wurin ɗaurin aure ana dattawa wulakanci ana watsa musu ƙasa ne ce babu ba a kuma shaye-shaye cikin garin nan. Wato a takaice dai duk wata badala a haramta ta. Duk abin da muka san ya saba ma shari'a to wallahi in ka gani sai dai abin da fi karfi na ba tare da amincewa ta ba ko yadda ta da ni da kwamiti nawa ba za mu taɓa yadda ba. Amma na ga kaman wani bangare za ka ga irin ƙananan yara haka 'yan mata hausawa kaman suna zaman kansu. Ka san da waɗannan mutane da ke zaune a gaskiya ne na sani ka san komai da sana za a ci nasara wannan bangare mm. mun same shi a haka kuma muna nan muna iya kokarin mu akan mu nasara a wajen eh don da abin da ke faruwa yanzu babu shi don da za ka isko su kasu nan birta ana shaye-shaye wani ma sai an talla-talla a ɗauka tun da ka tona ga wanda ka ga yana tangaɗi yana yawo zakkuwa ka ga Ka ga babu mm. to mu hana amma da su wayannan ƙananan yara yan mata da ke zaman kansu kana ganawa da su ko kuma wani muna kiran su mutum ina tabbatar musu su ji tsoron Allah sannan na gaya mu akwai gidan durama shi wannan gidan durama yana gaya musu duk yariyar da ta kai ba ta haura ma shekara ashirin da biyar ba na ganta wurin mai gidan durama nan na sha in sa'a musu gaba su kashi kuma ba yan sanda su mun mun kama yariya muna ɗaukar ta mu sa wanda ya ɗauko ta ya biya kuɗin mota a kai ta har su mun sa an kai da na hamedu maiduguri mun sa an kai yarinya a kano Hassan fara da katsina To eh, sarki wannan gari na sabon olori ko kuma kambi eh, ka taɓa wani shiri na musamman ganin wa'annan yara sun yi ɗauka hankali ga su mata 'yan mata ga su sun baro uwayensu akwai wani shiri da kake ganin za ka yi nan gaba ko can arewa manyan arewa da sauransu domin ganin a takaita wannan abu domin wani abu yana da matukar tayar da hankali idan ka duba sosai. ai babu inda muka samu matsala sai can arewa shugabanni da iyaye na arewa su na jamuna duk wannan fitinar ta sami najeriya saboda ko oho da harkar talaka ko ya yi ko kai ko zanna kirki ko zanna kwarai ba ruwansu yayansu ka sani da arewa ta taimaka mana kamar yadda muke muka riƙe nan hmm. wallahi da ba za a samu haka ba kana ganin nan bani da wani ga doka ga wanda duk ya saba ma doka hmm. dan da na yawa da ciki na wallahi na amai bulala gaban jama'a cikin wadawa na wallahi an wa wasu bulala nan da suka yi abin da ya kamata ya musu bulala mm. bulalan nan muna yin ta domin ya zai izina ga al'umma mm. ko da ba wata bulala ba ce amma tana bata suna kuma tana jawo jin tsoro ga mai aikata laifi a ce gaci an kwanta sigirin da ke mai bulala mm. kana shiga gari yara ka kama nuni in ai ma da ita da sunan sata a ce barawo ne gidan sarki amai bulala in lalata kai da yari a ce ai shi na da gidan wani koyi da wanci ga na amai bulala gidan sarki amma eh, mata aure ne kazalika su waɗannan su ne na adda bulala a na to sarki shi wannan gari yanzu wace irin nasara za a ce an samu dan gashi nan tubarkalla ya cika ya batse ai nasarorin zaman lafiyan nan da dokokin nan su ne nasarorin da muka samu. To ko ne bukatar mutanen wannan gari wanda ya fi ci masu tuwo a kwarya? Muna da bukatoci don gaskiya gwamnatin nan ta ko uhudan mu. kuma aƙalla yau inda za a yi ƙuri'a babu waɗanda ba mu lashewa a garin nan duk wani wa duk wata lokal game ba ta yi mu ƙuri'a ba saboda ɗan adam ɗan da annan in Allah da ƙuri'a sama da dubu goma muna iya haɗa ta garin nan kaga ba mu da ruwa wuta ma dai ni tun da na zo wurin kwana na uku ban ga wuta ba nan tun kamin a ce maka a yi magana azumi mu da wuta ila yau ruwa babu asibiti babu makaranta sai fara allah taimaka aka gina mana firamare tun wasu ɗaki aji biyu da bai kola ta gina mana a garin gana sabu da ya gwamna hmm. ba a koma kula ba sai nan bara an zaka an gina mana aji zuwa to nan ita muka samu to abin damu mu an ki kawo mana mallamai masu jan hausa mun yi mun yi mun yi muna da namu yaran da na karatu da muka ɗauko mallamai a yadda a baka ba gwamnati musu albashi domin su taimaki waɗanda ba su jan hausa an ƙi su to wannan abin na bata na rai to amma kun taba kai kukan ku wurin ita gwamnati ko kuma ran gaske na me suke ce muku to sai su ce mana za su yi za su yi ko a rubuto mu rubuta mu kai takardar ba mu sanin inda akai da ita sarki yanzu yawan garin nan misali zai kai yawan mutane kamar nawa wallahi in Allah ya so yanzu garin nan in za a kirga a ce dan adam sama da dubu ashirin za a samu to shirin da dan gari dai yayi kokarin jin ta bakin hukumomin jihar Kwara akan wannan bukata ta mutanen garin na sabuwar oloru ko kuma kambi amma kuma lamarin bai samu ba domin kuwa ƙoƙarin samun shugaban ƙaramar hukumar ta moro ta wayar salula ya ci tura. Jama'a abin da ya sa muke nan a cikin wannan shirin na wannan mako a madadin hukumar gidan rediyon Prestige FM a birnin Mina da kuma sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, musamman mai kula da shirin Maryam Dauda. Mustapha Nasiru Batsari da na shirya kuma na gabatar, nake cewa mu zama lafiya. To a gaishe ka da tawagarka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraronmu. Jama'a Assalamu alaikum. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, gwakar ma da a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salam ya Hausa, don Allah ku bani dama in kira ga dan majalisar wakilai mai wakiltar karamar hukumar Bauchi, rabul Aliyu Aminu Garu, da taimaka ya rika leko al'ummar mazaɓarsa. Ganin yadda tun da aka zaɓe shi ya tafi muka daina jin labarinsa ba sannu ba madalla. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwar da na yi domin shi. Sako na gaba ya fito ne daga Sanusi Maɗatai da Mamman Sani Dauda daga jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Suka ce biyu Hausa a gaskiya lamarin abin da ke ci mana tuwo kwarya a nan garinmu na Badaraka shine batun rashin hanya mai kyau da za ta sada mu da birnin da magaram musamman ma dai wannan lokaci na damuna da kuma rashin ɗakin shan magani ma'ana dai asibitin kula da marasa lafiya wanda hakan yake haddasa wa al'ummar badaraka zuwa asibitin gafate da tsamkaka da kuma birnin da magaram na haka muke kira zuwa ga dukkan hukumomin kwamitin ceton ƙasa na kasar mu ta nijar da su taimaka mana to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Ibrahim a takaicen hafsoshin tsaron kasashen Afirka talatin ne ake sa ran za su halarci wani taron soji na wuni biyu a Botswana makon gobe. inda za su tattauna a kan kalubalolin tsaro da zaman lafiyar nahiyar rundunar dakarun amurka na afirka ko kuma africom a takaice ne ta shirya taron tsaron wanda shine karin farko da zai gudana afirka tun bayan babban taron na farko a shekarar 2017 dakarun isra'ila sun yi ta lugudan wuta a rafa da sauran yankuna a fadin zirin gaza sannan sun yi aron gama na gaba da gaba da mayakan kungiyar musuluncin falastinu hamas kamar yadda mazauna da dakarun isra'ila suka faɗa mazauna sun ce da alamu isra'ila tana yunkurin ci wato cika burinta na mamaye rafa baki ɗaya ne birnin da ke kudancin gaza da yake fuskantar hare-haren isra'ila tun farkon watan mayu ukraine ta faɗa yau juma'a cewa wasu hare-haren da ta kaddamar yau sun auna matatun mai da dama da cibiyoyin soji a kudancin rasha wanda moscow ta ce ya yi sanadiyar kisar mutum guda rasha ta ce ta kakabo jirage mara matuka 114 kif ta auna matatun man rasha da dama cikin 'yan watannin bayan nan tana mai cewa hakan ya dace kasancewar rasha tana dogaro da su ne ta samu kudaden da take daukan nauyin sojinta tun sama da shekaru biyu ne kasashen yamma suka yi ta yin kira ga koriya ta kudu da ta samar wa ukraine makamai kai tsaye suna jaddada cewa makaman koriya ta kudu za su yi tasiri matuka wajen tallafawa kif ta kare kanta daga mamayar rasha. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za kuma mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za a kira kamar yadda aka sani ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. yanzu a madadin aisha ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu fiona nan dudu mayi da kuma injiniyan mu na yanzu rab mclean ni ibrahim ka almasi garba ke muku fatan alheri wasalam.